abduhu wa rasuluhu amma ba'ad jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana yi ne litinin wanda ya daidai da yanin ashirin da biyu ga watan zulkada hijira annabi sallallahu daga makka komawar samadina yau shekara 438 daidai da 14 ga watan august shekara ta 2017 wannan shine kasa na 31 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke karantar da mu siffofi guda arba'in na wasu daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah idan ba manta ba a makon da ya gabata man tsaya ne a gaba ta ashirin da malamin da ya rubuta wannan littafi shine babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmudul misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar a yau za mu tashi watan gaba ta 24 daga cikin gaɓoɓin da malam ya rubutu guda 40 na wasu daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi gaba ta 24 ita ce attanasu taimakon juna rufa ma juna asiri agaza ma juna tallafa ma juna shine attanasu taimakon juna wala yansuran Allahu man yansuruhu Allah ya dau alƙawarin dan mai taimakon addinin sa Allah ya rantsuwa cewa sai ya taimake shi jama'ar musulmi za mu ji annabi ya ce ka taimaki ɗan uwanka musulmi Allah ya taimaka maka ka rufa ma ɗan uwanka musulmi Allah ya rufa ma ka agaza ma ɗan uwanka musulmi Allah ya agaza ma ka tallafa ma ɗan uwanka musulmi Allah zai tallafa maka Allah ka shirya da mu wanda a yau ‘yan kun kalli wannan ɗabi'a ta siffa daga cikin siffofin ɗabi'un annabi ita ma ta samu matsala a tsakankanin mu musulmi taimakon juna tallafa ma juna agaza wa juna rufa ma juna asiri da abin da ya kama da haka malam ya ce wa kana khuluqut tanasur wa kana khuluqut tanasir min ajalli akhlaqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ma ɗabi'a ta taimako na juna annabi ya taimaka maka wannan ya kasance yana daga cikin mafi girman ɗabi'un manzan Allah jama'ar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ba don kalmar shahada ba aka ce baya cewa la idan dai kana da buƙatar taimako ba yanda manzan tsira zai ƙiya taimaka maka da aka ɗabi'a ta a taimaka ma ɗan uwa shine wakana kulukut nasu. ɗabi'a a taimaka ma juna ta kasance min ajalli akhlaƙin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta zama daga cikin mafi girman kyawawan ɗabi'u da halayen annabi sallallahu alaihi sallam fafil bukhari hadisi ya zo a sahihul bukhari anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala jama'a manzon Allah ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka macuci ko kuma wanda aka cuta azzalimi cikin yan uwanka ka taimaka mai aw mazluman ko wanda aka zalunta a cikin yan uwanka ka taimaka mai jama'a kun gane ka agaza ma dan uwanka azzalimi ka taimaka mai ka ba shi gudunmawa zalimi da yake ɗan uwanka ne ko kuma wanda aka cuta ɗan'uwanka uwanka ko wanda aka zalinta ko wanda aka danne mahaƙi ɗan'uwanka uwanka to jama'a wanda aka cuta aka zalinta aka danne mahaƙi ai kaga za ka yi saurin fahimta ka taimake shi ko to amma wanda ya cuta ya yi zalunci wanda ya danniya da murɗiya wannan ya annabi kuma zai ce ka taimaka mai ko mu abin zai ɗaure mana kai jama'a kun gane to ba mu ba sahabbai ma abin ya ɗaure musu kai da haka faƙala rajulun wani mutum a nan gaban annabi da annabi ya wannan magana sallallahu alaihi wa alihi sallama sai wannan mutumin ya buɗe baki ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah an suruhu ka kana mazluman na san yadda zan taimake shi in dai an cuce shi in an zalunce shi in na ga ana danne mai haƙi na san yadda zan taimaka in shiga masa haƙƙin shi da ake taɓawa ma haɗa a hana jama'a kun gane ko sai ya ce to a ah, a fara'aita idan kana zaliman kaifa surhu to manzo Allah idan ya zama shine macucin shine mai danniyar shine azzalimin wannan ya za a yi in taimake shi bayan zalunci yake yi jama'a kun gane ko ƙala sai annabi ya ce tahjuzuhu ka tare shi daga zaluncin da yake yi ka tare shi ka kare shi kar ka bari ya ƙara zalunta wani ka taimake shi autam na'uhu ko kuma ka hana shi zaluntar wani idan har ka hana shi ya zalunci wani ka taimake shi jama'a kun gane ko Allahu akbar shine autam na'uhu anil zulmi ko kuma ka hana shi zaluncin da yake ka taimake shi jama'ar musulmi wai a yau za ka ji musulmi ya fito yana cewa wannan gwamnati mu ba mu gane kanta ba an gane ko kawai ta koma tana fada da waɗanda suka saci dukiyar ƙasa to mu ba mu zaɓe ta taimana haka ba jama'a kun gane wallahi shekaran jiya a wurin wani ɗaura aure a cikin gari can wurin ƙaura wala haka wani maroƙi ya riƙa yi yana cewa mu wannan gwamnati ba mu gane kanta ba Allah ya canza mana ita saboda Allah jama'ar musulmi wallahi tallahi ban wurin amma mutane ne suka gaya mu suna wurin akai da ma kun gane ku. mu ba mu zaɓe su don kawai su je su ce za su yi ta faɗa da wanda suka saci dukiyar ƙasa ba ai annabi ya ce ka taimaki ɗan uwanka azzalimi da wanda aka zalunta da ma an zalunci 'yan ƙasan nan an kwashe dukiyar da ta ƙasa ce to ya za a yi a taimaka mana a karɓo dukiyar da ta ƙasa ce a taimaka ma 'yan ƙasa da ita jama'a kun gane ku? ɗaya kenan su kuma waɗanda suka yi zalunci ya za a yi a hana su ya za a yi a tare su ya za a yi zaluncin da suka yi a karɓo abin da suka zalunci al'ummar ƙasa jama'a idan bai haka ba to nan gaba ma wasu za su ci gaba da ɗiba shi kenan duk wanda ya samu gwamnati a hannunsa kenan ya samu dama ta rika kwashe dukiyar ƙasa don ma buharin ba na da jama'a kun gane adu wanda bai wuce shekara arba'in ba ba zai san waye buhari ba ai buharin dauka sani ba haka yake ba ai da buharin dan haba jama'a to shekara talatin da yin mulki da wani abu shekara talatin da wani abu da yin mulki yanzu dan shekara talatin da biyar zai sama waye buhari ba zai sani ba kun gani amma ka wuce shekara arba'in wallahi tallaya kai ne za ka dan iya ba da labarin waye buhari to da wancan buhari ne ba irin na dimokuraɗiyya ba su waɗannan ma da suka yi sata a kowanne ya isa kwana ɗaya a gidansa da karɓar wannan gwamnatin amma da yake buharin ba irin wanda aka sani ba ne a da yanzu buharin ya zo ne a demokuraɗiyya buharin demokuraɗiyya amma duk da haka ɓarnar da ake ai alhamdulillah an ɗan samu gyara a kan ɓarnar da ake yi jama'a kun gani kuma na san ko wanda bai san Allah ya san an samu gyara a ɓarnar da ake a ƙasar nan ko ɗanya an samu gyara to dama malam awal ya sha faɗa buhari karkai tsammanin wai in ya samu gwamnati zai rika bin talakan najeriya yana ɗiba kuɗi yana ba su an gane ko a rika ɗaukar buhun shinkafa ana bi gidaje ana raba mutane ba haka ba ne amma ɓannar da ake yi da kashe-kashen da ake yi da satar dukiyar ƙasar nan da ake yi da zama a aikin gwamnati a shirme ana zaman barga da balle ana zama na shirɓagiya tun daga ƙananan hukumomi har zuwa jihohi da ma har tarayya banda ma fa gwamnati har kamfanoni da ma da bankuna duk a shirme ake tafiya ana zaman barga da balle ne ana zama ne na shirgidi balle amma duk wanda ko mahaukaci a ƙasar nan ya san abubuwa ko ɗan yaya sun da jama'a kun gane ko so don haka wanda dama ba ko kishin kanshi baya yi ina son ku gane akwai waɗanda ko kishin kansu ba su ballantana kai tunanin wai su kishin wata al'umma kansu ma ba su kishi jama'ar musulmi kun gane ko to don haka annabi ya ce ka taimaki a ɗan uwanka macuci a zalim mai danniya ɗan handama da baba kere dukka taimake shi to ya za a taimaka mai abin da ya ɗiba a ce dawo da shi kuma a hana shi ka abari ya ƙare jama'a kun gane ko Allahu akbar kuma mu musulmi ne jama'ar musulmi ƙur'ani ne Allah ya ce mana wala tarkanu na allazina masa masa nar da goyon baya da ba da haɗin kai kar ku yadda ku karkata da goyon baya kar ku yadda ku karkata da ba da haɗin kai ga waɗanda ta bayyana a zalimai fata masa kumurna wutar jahannama na nan sai ta ƙona karkata kawai wala tarkanu ilal ladina zalamu aya ƙur'ani ba ma cewa ta yi kar ku taimake su ba a ku karkata kawai zuwa gare su kana karkata zuwa gare su ƙur'ani ne Allah ya ce fata masa kumun naru jama'a kun gane ku da aka unsur a kaka zaliman au mazluman ya ce manza Allah to ya kake ga idan ɗan uwana ya zama azzalimi a idan ɗan uwana ya zama wanda aka zalinta an gane ku to ya za in taimake eh, eh, in ya zama wanda ya zalunci ɗan uwana ya zama macuci ɓarawo wannan za a yi in iya taimaka mai annabi ya ce ka tare shi ka hana shi abin da ya sata na al'umma a karɓo a dawo da shi jama'a kun gani kuma yanzu duk musulmin cikin waɗanda suka yi abin ake ta karɓo dukiyar a hannunsu su akwai mai ma ƙaunarsu kamar buhari idan musulmin arziki ne su jama'ar musulmi wanda Allah ya taimaka yanzu ba za a yi maka terere ba a gaban Allah ran kiyama ana fa karɓo abin da kaɗi ba an aka je gaban Allah ran kiyama shikenan dama ka dauka ina eh, dauka amma an karba an mayar shikenan wuce amma ina abin da ka dauka a kiyama ranar da ba dinari ba kwandala ba naira ba dala annabi cewa ya kawai miyagun ayyuka ne da kyawawan ayyuka su ne kadai za su aiki a ranar jama'a kun gane ku kuma yanzu dan zatin Allah musulmi ba zai yi tunani ba kai ba za ka yi tunani ba ubangijin da kake ubangiji da ya halice wai kai baka tunanin in ma wani bai sani ba wani shi ya sani Allah shi ba Allah ya sani kuma an kara da hankali Abin da kake taɗi ba ko da wani bai sani ba to Allah ma bai sani ba jama'a tun a duniya kalli irin tausayin Allah dirhami uku dirhami uku idan ka ɗau dirhami uku kalli irin tausayin Allah ya ce a kama ka a yanke ma hannu iyana amma kalli irin tausayin Allah yanzu ba dirhami uku ba in dirhamin duniya za a tara za a iya siyo maka iyanan in ya cire a ina za a siyo sai dai na roba ko na katako to ina son ku auna tausayin Allah da yake da shi akan bayi amma ya ce in kaɗo dirhami uku to a yanke maka nan? kun gane wannan to idan ba a gane ka an kama ka an yanke ma ba to a lahira fa Allah zai yanke hukuncin na nan akan ka na a yanke ɗin an gane ko to bare ji abin da kai kadi ba kuma ina son ku gane satar da za ka shiga ɗakin wani kari ba daidai ba ce da satar da kake yi watan a dukiyar hukuma saboda ko kai ne sarkin barayin gari idan kai sata aka kama ka an gane ko ko an yanke ma hannu ko ba a yanke ma ba inda ya mutu za a yi ma sallah amma malaman fiƙiu sun ce ku karanta shaukani a dural ɗinsu ya ce wa layu salla duk wanda ya bayyana ya saci dukiyar hukuma wannan in ya mutu ba za a yi mai sallar gawa ba in dai sallar gawa ce ba za a yi mai ba ku karanta dural bahiya na imamu shaukani ya bayyana ka saci dukiya ta hukuma ba za a yi maka sallah ba idan ka mutu kawai za a haɗa ka ne a kai karami a bakka da mala'iku can in za su yi ma sa yi in ba za su yi ba kaga abin da za su yi ma da ma kun gane ku kuna kallon addu'a ce annabi yake ba da labarin wani ya cika ka'idojin duk da in an roƙi Allah Allah na karɓa jama'a ga ya buɗu-buɗu ga ya shi a yamutse alaman matafiyi ne ya wahala da tafiya wanda duk waɗannan alaman yujibul mutarra iza da ahu wa yakshifu su a ma Allah duk wata alama da annabi ya ce mutum in ya cika ta in ya roƙi Allah Allah zai amsa wannan mutumin da annabi ke ba da labari ya cika ka'idar kuma ya muddi ya daihi ila sama ya ɗaga hannayen shi sama yana kallon alƙibla yana ta cewa yarab yarab yarab wanda duk annaba je ka ji, addu'o'in da suka yi rabbana suke cewa ko rabbi wanda wasu na cewa sirrin ka roƙi Allah ya karɓa sanda za ka faɗi matsalar ka ce ya rab kai min kaza ya rab jama'a kun gane ku? duk abin da za ka cika na ƙa'ida da kai addu'a Allah ya karɓa mutumin nan fa ya cika ƙa'ida ya kuma ɗaga hannun yana kallon alƙibla ɗin ga ya buɗu-buɗu kan shi a yamutsa cikin alama yana cikin wahala ga ya matafiyin amma ya daga hannu yana ta yarab yarab annabi ya ce wanda zangayi ma wannan ya kai shi roƙon Allah yaya za a yi irin wannan addu'a a karɓa bayan matsamuhu haramu mashrabuhu haramu malbasuhu haramu, wa guziya bil harami hanya abin da yake ci ta haram hanya abin da yake sha ta hanya haram tufafin jikin shi ta hanya haram ya sama jama'a tun yana karami iyayen shi sun ciyar da shi ne irin wannan kuɗi na haram wane zangayi ya kai shi roƙon Allah wa ya gaya mai in ya za a ansa wa ya ce mai in ya roƙi Allah Allah zai ansa ta ma ku diba ku gani yau wanda ke ɗiba dukiya kuma yanzu ko idan ka saci kuɗin mutum a gidansa iyaka an kama ka a yanke ma hannu amma in dukiyar hukuma ka ɗiba to wannan barin ka za a yi in ka je ku haɗu da Allah jama'a kun gane ba za a yanke ma hannu ba don kai zamba kai cikin aminci kuma ba wata hanya da za a ba a yafe ma Allah ba zai yafe ba kuma yanzu ko shugaban kasa ya ce ya yafe ba ta yafu ba ko gwamna ya ce ya yafe ba ta yafu ba don haƙƙi ne na 'yan ƙasa gaba ɗaya sai ka dawo da shi ko kuma ka je ka gaya ma buharin in na tarayya kaɗi ba ko ka gaya ma gwamna in na jiha kaɗi ba ko ka gaya mu cewa mai in na karamar hukuma ka ba sai ya ce to a matsayina na shugaba ka gaya mu amma dukiyan nan ba tawa bace ta al'umma ce ya rige ka da su shikenan in gidan rediyo za ka faɗi to sannan ka jira ka ji akwai duka kowa ya fi ko bai ya fi ba kowa ba ka isa ka ce na ɗan ɗauki wani abu lokacin muna lokal gamma jama'a a yafe min ba ta yafi ba duk abin da ka ɗauka sai ka fito ka faɗi yawan abin idan za su yafe su yafe in ba za su yafe ba ba ta yi ba kawai ka ce to jama'a mun san sanda muka yi ciya ma man dan muku laifi kamar yadda wani ya yi waya ce ya san dai kowane musulmi na wa dan uwa yana wa ƴan uwan shi musulmi laifi to jama'a sanda muka yi shugabanci in mun muku laifi da Allah ku yafe mana a'a ka san laifin da kai wallahi fitowa za ka yi ka faɗi da ma na ɗebi kaza sanda ina ciyama na ɗebi kaza sanda ina gwamna na ɗebi kaza sanda na shugaban ƙasa adadin kuɗin su za ka faɗi idan sun ji za su iya yafewa su yafe idan sun ji ba za su iya yafewa ba su ce a a a a a a a ka ɗebi naira miliyan dubu so dubu so dubu so dubu ɗari ma lalatinki ya ka ce a yafe ba zai yi ba dole sai ka fito ka faɗa amma ka ce sannan muka yi shugabanci mun san dai kowane mutum mai kuskure ne wani ma hadisi ya ja ai annabi ya ce kullu bu ana adama kadda'u wai kadda'u wa khairul kadda'ina tawwabuna to mun tuba in mu muku laifi kuwa fi faɗi laifin da kai faɗi iya kuɗin da kaɗi ba da haka ko da mun ce mun yafi ai ba ta yafu ba ina ba za ta yafu jama'a kun gane ko mutane suna wasa da taba abin da ba nasu ba a nan na gaya muku ku je karanta littafin adda'uwar dawa manzan Allah kuɗi ne aka kawo dirhami fa shida jama'a dirhami shida kamar ka ce naira shida dan dirhami ɗaya lokacin bai wuci naira ɗaya ba to dirhami shida aka ce wa manzan Allah gayi nan a rabawa mabukata annabi yana shirin ya sai jikin shi yamma haka kamun kace jikin annabi ya dau zafi rashin lafiya kamun kace ya tsananta annabi yana cikin wannan yanayin ne fa ga Aisha a rude ya ce Aisha ta ce na'am wannan dirhamin shida da aka kawo a raba da ke ɗakin ki maza ɗauka ki je a raba masu abunsu sai jikin manzan Allah ya ƙara rikicewa Aisha ta rungume shi hankalinta a tashe ta manta ba a ɗau kuɗin an fita da su an raba ba kwana ɗaya kwana biyu sai manza Allah ya samu sauƙi yana samun sauƙi jama'a wannan abin na na ƙwaƙwalo shi bai fita ba ya samu sauƙi sai ce aisha zo wannan dirhami shidan yaya an raba su suwa aka raba sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi ai sanda ka ce in raba jikinka da ya tsananta na dawo kan kula da kai ai na manta na manta hadisi ne sahihi na manta manzan Allah bari a je Arabar. sai ce aisha ta ce na'am me tunaninki game da annabin Allah me kike tunanin annabin Allah zai yi ma Allah zato da ya mutu kudin nan nan a gidan shi ba a ba masu haƙe haƙinsu ba me tunaninki wane zato annabin Allah zai wa Allah da ya mutu kudin nan na nan a gidansa kudin nan na nan a account ɗinsa in ya haɗu da Allah me ya zaton ki zai yi zaton Allah zai mai rama ga kudin mutane ya mutu yana hannunsa hadisi ne sahihi jama'a kun gane bashi facin bashi ya halatta amma da kunan makaranta abu da. wani ya rasu ana bin shi bashin dirhami biyu annabi ya zo ya tsaya kan gawa shi zai mai sallah bashi fa ya halatta ka je ka karba halas ne amma ya ji ya karbi bashi bawan allah nan har ya mutu bibiya ba annabi bai sani ba an kawo gawar shi annabi zai mai sallah yana tsayawa akan gawa zai tada sallah sai ya tuna sai ya tsaya da ya juya sai ya ce jama'a ba mai bin wannan bawan allan bashi sai wani ya ce ya rasulullah ina bin shi bashi na dar habibu sai annabi ya ce sallo ala sahibikum ku yi ma uwanku sallah ni ba zan mai sallah ba saboda ya mutu da haƙƙin wani a hannun shi kada in je in mai sallah Allah ka gafarta mai a gafarta mai hadda haƙƙin wani a lahira wancan ya nemi haƙƙin shi a ce annabi ya sa an yafi na shiga haƙƙin wani annabi sai ce kawai kuma ɗan uwanku sallah kan dirhami bi fa kan naira biyu dan dirhami a lokacin bai wuci naira ɗaya ba a cikinmu yaro ma zai je kashe dirhami jama'a kun gani ya ce kuma ɗan uwanku sallah ni ba zan mai sallah ba Tunda ya mutu ban da bashi a kansa sai abu kata da ya dafa manza Allah ya ce ya rasulallah kai mai sallah kuɗin ni bashin ya dawo kaina ni zan biya annabi ya kalli abu da ya ce a aba da ya ce na'am bashi ya dawo kanka ya ce e ni zan ka fice bashi ya dawo kanka ya ce eh ni zan biya abu qatada bashi ya tashi daga kan mamaci ka ce ya dawo kanka ya ce ya dawo kaina ni zan biya ma Allah sai ya kalli sama ya ce Allah ka shaida bashi ya tashi kan mamaci ya koma kan abu katada Allah ka zama shaida bashi ya tashi kan abu katada ya koma ya tashi kan wannan mamaci ya koma kan abu katada sai da annabi ya faɗa haka so uku sannan ya ce wa jama'a jama'a kun shaida duk abin da annabi ke gudu a je lahira wannan bawan Allah abu katada ya ce a'a ni ma ban samu bane kaza kaza dan kada sai annabi ya sallar kuma a zo kuɗi su gagara biya duk jama'a aka ce an shaida kun shaida mun shaida kafa uku annabi sai ya juya kan mamaci mai sallah cin bashi fa ya halatta bashin wani ne da ya halatta da ka karba ka mutu baka sami biya ba amma annabi ya kima sallah ina ga wanda zai je ibi dukiyar mutane kawai haka nan ya ci yana ganin ya ci banza yana ganin ba abin da za a yi eh mana a nan duniya ba abin da za a yi amma lahira ma ba abin da za a yi jama'a kun gani kai in a lahira ba abinda za a yi abinda kaɗi ba kamun kaɗi ba wani bai kwashe ba jama'a kun gane ko annabi ya salla aka ɗau mamaci aka je aka rufe garin allah na wayewa abokata da ya zo cewa ya zo shigo ya gaida annabi assalamu alaika annabi ya ansa wa alaikum salam kaza yana rufe baki ya ce abokata da magana bashi yaya sai ya ce manzan Allah ai jiya ne zan biya shi kenan gari ya ƙara wayewa abu da na zuwa yana sallama annabi yana ansa ce a bakata da yaya ya ce manzan Allah yau dai na ba da dirhami ɗaya sauran ɗaya gari na ƙara wayewa ya zo ya sallama annabi ya ansa ya ce abu da magana bashi yaya ya ce yau na gama biya annabi sai ya ce kaga ko sai yau fatar jikin mamacin ta yi sanyi amma tun da aka sa shi kabari da bashin jama'a a kansa abin ba daɗi sai yau ɗin nan fatar jikin shi ta yi sanyi jama'a kun gani wata ina son fa ku tsaya ku yi nazari ku tsaya ku fahimci abin da ni nake so ma ku gani karɓar bashi fa halas ya halatta in ba ka da hali ka karɓa shi in ka samu ka biya wannan fa bashi ya karɓa har ya mutu bai samu abin da zai biya ba amma ka ji abin da aka faɗi a kansa ballantana wanda zai ɗauki dukiyar al'umma ya mutu tana wurin shi wani an sani bayan da za a yi wani kuma ba a sani ba yana ganin tun da ba a sani ba ba komai ba kwanciyar kabari ba shi wani ya karɓa amma kaji sai ran da aka gama biya fatar jikin shi ta sanyi to bare kai bare kai jama'ar musulmi kun gara abin da nake nufi don haka duk wacce ke karɓar dukiyar mutane da nufin wai ta ci bashi ta ci banza to kin ci banza ke ce ko banza kin ci kanki maiya da aka wasu ke gani wai sai su matsa ka ba su bashi kawai da sun karɓa sai su ta dariya suna ce kai a walla wannan yadda ka san banza ni na san na ci banza watan ba zai biya ba to kai ne banza kuma ka ci kanka kai da kanka ka cinye kanka jama'a kun gane ko to da haka unsur akhaka zaliman aw mazluman kamar yanda yanzu ƴaƴanki ne ka ba su kuɗin break kina ba su sai ɗaya dawo an gane ku ɗaya sai ya dawo yana kuka wane ya kwace haddanawa ya tafi da shi kun gane sai yake ce kwantar da hankalinka ai gobe ma za a bayar ba haka ba ne kwantar da hankalinka ai gobe ma za a bayar gobe na yi sai a hada da na wancan da na wannan sai a ba wannan ko ba haka ba idan aka yi haka an yi adalci ko an yi zalunci an yi adalci shi kuma gobe ya ƙara idan gobe ya ƙara sai an ba shi kashi sannan kuma a ƙara karɓe nashi a ba wannan abinsa ai duk abin da ka ga yan ƙasan nan suna yi galibi su waɗannan yaran matasa waɗanda suke ta wannan tsiyar watan 'yan biyafara mafi yawan su fa yara ne 'yan shekara 23 da biyar zuwa 32 za ka gaba wanda ya shekara 40 a cikinsu yana nuna ba su san waye buhari ba kawai buharin ya zo a demokuraɗiyya ne amma yadda buharin da ne ba da kaftin akwashe zai hada su ba kawai kaftin ma ba wai mejo ba ba lieutenant kanal bare kanal bare brigadier janar bare a ce janar burtai ba da shi zai haɗa su ba wallahi kaftin kawai sai ya haɗa su da kaftin a kwashe yanzu nan zai zo kwashe su kawai watsa ruwa shi kenan an gama kuma ba wani abu da za a yi allah ka tsare so da haka wajibi ne ka taimaki ɗan uwanka macuci azzalimi mai babakere mai dandanniya da babakere mai handama mai danna haƙƙin wani wajibi ne a kanka ka taimake shi jama'a kun gane ko to ya taimakon shi yake annabi ya ce ka tare shi ka hana sa abinda ya ɗiba ka ƙwato kamar yawan da masu haƙƙi haƙƙinsu fa inna zalika nusra ko wannan shine taimaka mai ɗin wannan hadisi hadisi ne sahihi al bukhari ya ruwaito sa lamba hadisi na dubu da ɗari tara. da hamsin da biyu karanta kitabul ikra matattarar bayanai kan tilasta mutum akwai abinda da za a tilasta ka dole sai ka yi an gane ko allah ka shiryar da mu to sai malin yi wata magana yake cewa abu mu kai nan ba wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ma kuma manzan allah ya ce ma min imri'in zulu musliman fi mawdini takasu fihi min ardihi wa takahu fihi min hurmatihi illa khadalahu hulahu fi mawtini yuhibbu fihi nusratahu wa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min imri'in babu wani mutum musulmi yakhdhulu musliman da zai tabar da dan uwan musulmi fi mawdini a wani wuri ka wulaƙanta ɗan uwanka musulmi ka taɓar da shi ka zuban mai da mutunci ka faɗi kalmomi na zuban mai da mutunci wanda zai lalata tashi a idan mutane babu wani mutum da zai ma ɗan uwan shi musulmi haka yon ta fihi a wurin da ake tauye mai mutunci ana ɓata shi ana tauye mutuncin shi a wurin shine yon ta fihi min ɗardihi ana tauye mai mutunci a wurin ana ɓata mai suna a wuri kai ma ka taimaka wurin ɓata shi wayon ta haku fihi min hurmatihi kuma a wurin a rinka keta alfarmarsa kima da Allah ya mai da girma da Allah ya masa a rika keta mai mutunci a wurin illa khadalahullahu me yin haka shi ma sai Allah ya tabar da shi Allah ya wulakantar da shi fi mauɗi shi ma a wani wuri can yuhibbu fihi nusratahu a wurin da zai nemi taimakon Allah Allah ba zai taimaka mai ba Allah ya bari mala'iku su wulakanta shi su tozarta shi su keta masa alfarma jama'a kun gane ku Allah ka tsare mu wa ma min imri'in yansur musliman fi mawdini babu wani musulmi da zai taimaka ma dan uwan shi musulmi a wani wuri yuntaqasu fihi min irdihi wurin da ake ƙoƙarin tauye alfarmar mutuncin ɗan'uwan nashi musulmi a wuri ne kaji ana neman ɓata ɗan'uwanka musulmi ana neman zuban mai da mutunci ana mai shar ka tsayu tsayin daka wurin taimakawa kar a zuban mai da mutunci an gane ku. wayun takahu fihim min hurmatihi kuma a wurin ana ƙoƙarin keta alfarma da Allah ya maɗan uwanka musulmi ka tsaya ba ka yadda ba ka ƙi yadda a ɓata shi sharrin da ake mai ka ƙi yadda duk wani mutunci nashi da za a zubar ka ƙi yadda ka watsa firar a mai da a wurin hayaniya a tashi in damban ne a yi ba za ka yadda a taɓa mutuncin ɗan uwanka musulmi ba ba za ka yadda a zuban mai da mutunci ba ba za ka yadda a yi maganganun da suke nuna keta alfarmarsa ba zuban mai da mutunci bata mai suna ka yadda yi haka illa nasarahu wanda di haka shi ma sai Allah ya taimaka masa fi ne. a wani wuri can a ƙiyama yuhibbu fihi nusratahu wurin da zai nemi Allah ya taimake shi wurin da zai so taimakon Allah jama'a sai ta gama rikice maka duka gadan gadan an buɗe wuta mala'iku sun yi ma tarabke za su riga a nan ka san ba mai iya taimaka maka sewa Allah sai Allah ya zo ya ce a'a ya taimaki wani bawa na a duniya da za a zubarwa da mutunci za a bata mai suna to ni mako yana neman taimako na yanda ya taimaka a can ni ma a nan ga taimakona na sai Allah ya karbe shi a hannunsu sai dai a kulla wuta sai dai a jefa wani amma dai ba shi ba amma ku ba ku gani yanzu wanda ya ji an fara firar zubar da mutunci da ma wani sharri da ɓatasa sai ma ya rika ƙara ingizawa ai dama haka yake shi kenan sai a ƙara giya da giya ɗaya ake sai a ƙara biyu da ya ce yanzu haka ma ya ce kaza to kaga ya ƙara giya ta uku shi kuma sai ya ƙara ta hudu haka sai an ƙura giyar motar an gama zuban mai da mutunci gaba ɗaya an gama ɓata shi an gama mai shari. jama'a kun gane ku wannan hadisi kyakkyawa ne al'imamu ahmad ya ruwaito sa da abu dauda al'imamu albani ya tabbatar da hadisi ne kyakkyawa a littafin shi sahihul jami'in sagir lamba hadisi na 5,690 daidai ashe kun gama ga za a zubar da mutuncin ɗan uwanmu musulmi za a ɓata shi za a ƙaskantar da shi matsaya mu kana ka ji falalarci a ɗiyama an gane ku da haka malan sai ya ce a ƙarshe fa'ainan nusra li na fi filistin an gane filistin ina taimako da ya kamata mima 'yan uwanmu musulmi a can filistin fa'ainan nusra ina taimakon da muke yi li na ga 'yan uwanmu musulmi fi filistin da suke can filistin yahuda na ta kashe su don allah a wurin nan wace ce ko addu'a tana taimaka da shi wace ce ita kana iya haɗa gari na musulmi gaba ɗaya ba ba su ma san me ake ma 'yan uwanmu musulmi a filistin ko addu'a ba a yi allah ya taimake su addu'a kama taimaka da addu'a mutum biyu ka koga dai addu'a dai waye zai ce ba zai iya yanta ba to ko addu'a yau musulmi halin da 'yan uwanmu ke ciki musulmi na filistin jama'ar musulmi kuna cikin gidajenku musulmi sojojin yahuda za su ɓalla ƙofa su shigo tsakar dare su tattara ka da kai da 'ya'yanka suna bugu su yi waje da ku ga buldoza a gefe suna gama fito da ku idan wani ya shige wani saƙo ya ɓoye sai dai kawai a rinka bankaɗa gidan a gabanku sai an mai da gidan fili wala aka suke musu wanda di ya ɓoye bai fito ba ba a san da shi ba wala haka za su bi su makukushe gidan kawai su rushe shi su bi ta kai da buldo za su kwashe kawai wani zubin sai gireda ta zo tana kwashewa kawai sai a gagawa wani ya boye a wani wurin ba a san da shi ba an rusa gidan da buldoza ana rusawa gini ya faɗa ya danne shi sannan za su rumurmushe gidan yana ciki ya mutu kawai sai dai a ga pieces din shi gireda tana ɗibowa ana haɗa da ƙasa kawai ana kwashewa saboda ne za su yi wani wurin wasan yara nasu wurin wasa ne za su yi na yara ba magana ka musu a kawai da sun gauri ya musu kawai wurin wasan yara in za su kawai haka za su zo su yi maka tsakar dare to ina taimakon da ya kamata a ce mu musulmin nan muna yi ga 'yan uwanmu musulmi na filistin wannan abin da ka ji kaɗan ne daga cikin abin da ake musu wani abin in za a nuna ma in ka rika kuka sai kai sati in kana da imani kuma mallam ya tamma bi amiril musulmi na falaisa minu duk wanda bai damu da abubuwan da ke da damun 'yan uwanshi musulmi ba to ai baya cikinsu duk wanda bai damu da abin da ke cutar da 'yan uwan shi musulmi ai bai tare da su jama'a kun gane ko to mala ya ce fa'ainar nusra don Allah ina taimakon da ya kamata mu yi li ga 'yan uwanmu musulmi fi filistin da ke can filistinu wa suriya kowa dai kuna kallon abin da ke faruwa a siriya ko ba kuna kallon talabijin ba kuna kallon masu kallon CNN ai kuna kallo duk wata tasha ai kuna kallo ko ba haka ba wanda kuke kallon kuna kallon abin da ke faruwa a Syria kowa ya ja baki ya shuru addu'a addu'a yau zaka ga musulmi anan to musulma da bai ma san me ke faruwa ba wannan ne zaka yi tunani ya rika musu addu'a ai da ma ya san me yake faruwa ne da shi shine ake tunanin yayi addu'a ko a ce a haɗa wani abu a ba hanyar da ya kamata na gudunmuwa don kai musu abinci aƙalla shi ne wannan lataccen sarki cikin sarakunan ƙasashen laraba wa yake cewa shi yana ganin ba wani taimako da za su iya yi sai an ce ne ya kamata su tunani su ga 'yan uwanmu musulmi laraba da ke filistin abubuwan nan da ake musu kawai ya ce wai shi yana ganin kawai abinda da yake ga za su iya shine ko dai za a ɗebi duwatsu ne a kai a juye musu tunda su da shi suke jifa tanka yaƙi ke zuwa da bindigogi wai a kai musu duwatsu saboda in kana kallo kai ai su ma 'yan filistin suna da ƙarfin hali jama'ar musulmi haka za su shigo misali kamar daga nan can lalu titin majaɗin nan haka za su rika koro mutane ana turusa gidaje gaba ɗaya unguwan nan sai a rusa haka suke yi fa to musulmin idan an koro su sai ga kamun a zo kan wani layi sai su dan shige layin su boye idan suka ɗan tsaya suna kallo ga yacin ana rushe gidajen layi kaza an gama ana tahowa ga tankunan yaƙi duk an tsaya ana fuskanta inda ake koro su to sai wani ya ɗan zaga kawai sai ya ɗauko dutse idan ya kai wulula kawai sai ya jefe su da shi iya abin da suke iya yi kenan fa dutse to wani zubin za ka ga dutsen da za su jifan ma babu to wai shi ne wancan lalataccen sarkin yake cewa to ko duwatsun a taimaka a kai musu to idan kun ji haushin wannan to gara ma shi tun da shi akalla ya ga suna jifa da dutse to a kai musu dutsen to wani yana faɗi sai wani ce a'a ba ruwanmu kada amerika ta ce muna taimakonsu to ba gara wancan ba ba ba ruwanmu kada amerika ta ce muna taimakawa ta ko kaga gara wancan ba ko amma ya kaga shi ma lalatacce ne ko amma duk lalacewa shi ai gara shi ai jama'ar musulmi musulmi a yau a duniya suna cikin wani yanayi suna cikin wani yanayi duk abin da za su kulla su ga irin haka na faruwa a nan sun yi Allah ne dai wayan na wayan kurulla wallahu khairul makirina innahum na kaidan wa kidu kaidan suna ta kulla ne Allah na kwancewa amma da yanzu kasan nan wani a kafa ya shiga Nijar wani a kafa ya tafi gana. jama'a kun gane ku to jama'ar musulmi mu rika tunawa da 'yan uwanmu musulmi mu rika yawan Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din Allahumma ansur dinak wa ansur man yansur dinak Allahumma ansur ikhwanana fi filistin wa syria wa biladil muslimin fi kulli makani wa fi kulli nahiyatin min nawahil alam wannan mu rika yawan yinta idan ba za ka iya da larabci ba rika yi da hausa allah ka taimaki addininka ka taimaki yan mu musulmi a duk inda suke a duniya siriya ne a filistin ne a ceceniya ne a bosnia ne a nicaragua ne akwai azerbaijan ne ko ina a duniya yanzu kalli central africa abinda aka rika wa musulmi central africa kowa ya gani a talabijin ai yanda ka san ana a tara a tara na idan an hangi gafiya almajirai na yi wala haka ake wa musulmi yana gudu ta ko'ina za ga an ba ana a tara a tara wallahi talla ya gama gudu sai ya haɗu da wasu ta gaba ya juyo nan kawai sa a tsakiya da wani katon karfe da an zo kawai sai a buga mai a karu kokos shi kenan sai sa mai taya su kone shi murus sai a sa karfe a ɗora akan wuta a gasa haka suke yanka suna cin naman musulmi central africa ba da daɗewa ba haka suka rika wa musulmi duniya na kallo amma ba 'yan ta'adda ba ne to fa ainihin nusra ina taimakon da mu nan ya kamata mu riƙa yi wa 'yan uwanmu musulmi da ke sauran wurare ina taimakon ko addu'a a ce ba za mu iya taimakawa da ita ba addu'a yanzu ba za mu iya taimaka ma 'yan uwanmu musulmi na wasu wurare da ake cutar da su a duniya ba za mu iya taimaka musu ko da addu'a ba Allah ka tsare mu shi ne mala ya ce wa gairi ma da sauran wasu ƙasashe min biladil islam na ƙasashen musulmi yau a duniya da ake ta cutar da su allati tuzbahu kulla yawmin wanda ake yanka mutane musulmi ake karkashe musulmi kullum alamar ma alamar a wa masma ana ji ana gani alamar a gashi ana gani wa masma ana ji jama'a duk labaru kullum ana faɗi muna ji duk waɗannan kafofin talabijoji na duniya duk suna nuna muna gani ana ji ana gani shine alamar a wa masma min al'alami kullum a kasashen duniya gaba daya kowa na ji yana gani amma an ja baki an yi shiru Allah ka shiryar da mu to kun ga wannan gaba ta 24 tana da bukatar kowannen mu ya je ya rika zama yana makan shi karatun ta natsu. yana tunani game da 'yan uwan shi a duniya da halin da suke ciki da ma kun gane ko yanzu ko tsakanin na in kaga abin da 'yan biyafara suka rika wa musulmi Allah za ka yi mamaki kuma ana ji ana gani a ƙasar nan kamar ana jin tsoronsu jama'a kun gari wanda yanzu idan ɓangaren musulmi ne wasu suka tashi su ce za su yi irin wannan zo ka ga abin da za a yi amma su jifa abin da suke yi ko ni fa na taɓa baro fatakwal a mota na biyo ta aba tsakiyar garin aba wallahi tallaya Allah ne kaɗai ga dama ya rayar da mu mu bi a mota Ka kaga yadda suke mana bayan da za ka yi to mota mu fa suka kwace suka samu a baya su suka tuka mota muna ji muna gani kuma a tsakiyar titi kamar ka ce kawo a tsakiyar jama'a kowa na kallo haka kawai 'yan iska ne fa ba nufan na wani aiki na force babu dole sai an ba su dubu arba'in ce to ina take mu yanzu inuguma guma muke so mu karasa saboda a wani yaro soja a nan mu nemi barikinsu mu shiga ya dan ba mu kuɗi don mu sa man da za mu dawo arewa to dan kudin da ya rage mana allah ya tsare wala disi da suka karbi sun shiga da mu ta kunya-kunya ba titin mota ba ne haka suka rika jan motan a kunya-kunya sun yi tafiya da mu a daji to ina za ka gudu zuwa na na farko ke nan, ina zan gudu na kawai ni dai ne ta Allahumma inna ka fi nuhurihim wa na'udhu duka min shururihim sun yi tafiya da mu kamar daga nan a kungurmin dajin zai kai giwa to in ka sauka ma ina za ka gudu ba inda za ka gudu to a ƙarshe kawai da suka je suka tsaya da mu cikin wata gona suka ce duk abin da muke da shi na kuɗi mu fito da shi suka yi mana rantsuwa cewa in dai sun ga wani kuɗi da muka ɓoye to abin da suka yi mana mu muka ja to wanda muka je da shi akwai wandan da ya ɗauki dubu biyu fa ya sa shi inda zariya take amma wallahi a gaban sai da ya fito da shi amma duk da haka ba su yadda ba sai da suka yi pieces da komai namu ba abin suka gani sannan suka juyo da mota suka dawa da mutiti sannan suka fita suka ce mu tafi kuma wannan ina gaya muku fa a tsakiyar gari fa aba fa a cikin tsakiyar aba bab yanda kaga kawo in ka zo kawo haka wurin yake ana hada-hada kuma ana kallo fuske mana kuma su ba sojoji ba ba 'yan sanda ba ko uniform ba su da shi 'yan iska ne kawai da ma kun gane su haka ake zaman najeriya mu musulmi sai dai mu mita hakuri da mun kasa hakuri da tun najeriya taron an gane ko da musulmi mun ƙi hakuri ina tabbata muku da tun najeriya ta rabu amma kuma ina gaya mana wallahi tallaya kun ga komin daren daɗewa sai ya raba najeriya kun gane kuma gadin mai hankali musulmi in allah so in ya natsu a raba najeriya ya fi zama wa musulmi alheri saboda irin wulakancin da ake wa musulmi a ƙasar nan raba ta ya fi zai ma mana alheri ta ma ka rasa uwar da manyan ke ci an gane ko game da da an fara magana za a raba najeriya hankalinsu ya tashi sai ka ce uwarsu na can ne allah ka shirya da so da haka jama'ar musulmi kowa ya je tunani kowa ya je tunani game da taimakon ɗan uwa musulmi kuma wanda ya kamata ka fara tunanin taimakawa kowa ya saurara wanda ya kamata a musulmi ka fara tunanin taimakawa shine addininka bayan addininka sai uwar ta haife ka sai uban da ya haife ka sai 'yan uwanka na jini jama'a kun gane ko duk taimakon da za ka yi fara yi ma'uwarka sannan ka yi wa mahaifinka jama'ar musulmi daga ran da aka ce uwarka ta rasu to duk duniya wanda za ka taimaka haƙubanka sai dai kai amma taimakon zaƙin taimakawa ba za ka ji shi ba kuma in dai allah ya baka a rayuwa rayuwar uwarka za ta mutu daga ran da ta mutu ne za ka gane duk wanda za ka taimaka ma sai dai ka amma daɗin da ake ji na yin taimako ba za ka ji shi ba wallahi da ka duk wanda ke da mahaifiya Allah ba shi dama duk ɗan abin da ka samu i maza yi mata abin da za ka iya na taimako da ran da ta mutu to za ka gane cewa lalle ka samu matsala Allah ka shiryar da mu sannan mahaifi sannan 'yan uwa to gaba ta ashirin da biyar malam ya ce daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah tafriju kurbatin musulmin yayi duk wani bakin ciki da damuwa da tashin hankali ga musulmi yi tashin hankalin da musulmi suka shiga da wata damuwa da bala'i da duwata masifa shine kurbatin musulmin an gane ku bakin ciki shi yasa mai zuhudi yana cewa idza kunta fi hammin wa gammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alham dama kun gane idza kunta fi hammin wa gammin wa karbatin idan kana cikin bakin ciki da damuwa da tashin hankali da bacin rai faƙara kitaballahi rika ƙoƙari kana ɗaukar littafin Allah kana rika yawan karantawa tanju min alhammi da izinin Allah za ka tsira daga wannan baƙin ciki da damuwa Allah zai yayi Jama'a ɗabi'ar manzan Allah ce daga cikin kyawawan ɗabi'un shi da halayensa tafriju kurbatin musulmin yayi baƙin ciki da damuwa da tashin hankalin musulmi da suka shiga duk wanda ya shiga cikin masifa to i ƙoƙari ka taimaka in za ka iya ka nemi taimakon Allah sannan ka ɗanyi abin da za ka iya na yaye mai bakin cikin da damuwa da ma kun gane ko kuma don zatin Allah kama yadda nake gaya mu kun ga littafin nan kada himma tunaninku waya rika tunanin ai maza a sauki tunaninku ya fi damuwa da duk abin da aka karanta ya za mu yi kokari ko ɗan yaya mai aiki da abin da muka ji idan kun ga yanzu wannan a tanasur ina yanzu idan ma nan aka tsaya yayi kawai mu zama da tunanin wani irin tsari zami don taimakon mu, da ma kun gane ku yaya za a yi in taimaki wani ɗan uwana musulmi to mu yanzu idan wannan gaba kawai aka tsaya wasu kai aiki da ita ko da ba mu duka ba to mu amfanin karatun kenan an yi nasara amma yanzu a ce mun yi karatun nan don mu tashi kawai da mun daji da mai amfanin karatun menene amfanin shi karatun ba amfani kenan jama'ar musulmi kun gane ko to tafriju kurbatin musulmi. yana daga cikin siffa na kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah ya yi duk wani baƙin ciki da damuwan musulmi wa kana hadha al-khuluq wannan kyakkyawar ɗabi'a ta kasance min ajalli akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance daga cikin mafi girman kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi kun ji ko fahahuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ƙun ga annabi da kanshi yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallama man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurabi yawmil qiyama duk wanda ran shi zai so duk wanda zai faranta masa rai a ce ran kiyama Allah ya tsirar da shi daga bakin ciki da damuwa da tashin hankalin ranar alkiyama jama'a duk wanda zai yi farin ciki da Allah ya tsirar da shi game da tashin hankali da damuwa da bakin cikin filin alkiyama falyunafis an mu'asiri to ya kokarin yayi mu wanda ya shiga kunci kwancin da yake ciki au ya da'u anhu ko kuma kama ya fi mai gaba daya wannan hadisin annabi ya faɗe shi ne a kan wanda ya zo ya karɓi bashinka kun gane ku annabi ya ce duk wanda ke son duk wanda ran shi zai so duk wanda ke son a faranta mai rai ta hanyar Allah ya tsiratar da shi daga bala'i da masifa da baƙin ciki da tashin hankali na ranar alkiyama to ya ɗan sassauta ma wanda ke cikin kunci na biyan bashin da ke kansa bashin da kake bai shi kafinci wannan gaskiya yana cikin tsananin rayuwa to kaɗan ɗaga mai ƙafa to yana sa a ranar alkiyama Allah ya kalli wani dan karera wani bakin ciki da tashin hankali da duk wani bala'i da masifa da za ka samu kanka ciki a ranar Allah ya kawo maka da shi au ya dau anhu ko kuma ma mutum kawai ya sauke mai bashin kawai ka ce wani eh, halin da kake cikin gaskiya bashi nan na yafi ma jama'a kun gane ko kwan kwansa akwai wanda annabi mun karanta a ɗari kusali na ai akwai wanda ya je gaban zai je gaban Allah ran kiyama jama'a bai da wani alheri ko ɗaya sai an gama share wuri za a kacallara shi wuta sai Allah ya ce mai kai ku tsaya ka tuna ba ka da wani alheri ne kai ko ɗis sai ya ce to ni yanzu Allah wani alheri zan ce ina da shi sai Allah ya ce kana da shi ka manta duk wanda kake bi bashi kakan ce a je karɓo bashi idan bayi da hali na ya biya a yanzu amma yana da halin da zai iya biya amma a yanzu bai da kuɗin kana cewa daga mai kafa ka manta sai ce kware ina haka Allah idan aka je kuma wanda an fahimci yana cikin yanayin yau an gane yanayin yau wanda nika in aka kai yanzu a injina akwai waɗanda yawo suke inji-inji suna kallon mai inji yana fita ya bai yaron sai zo su ce kai tun da ba wuta ni zan ɗau masarata kuma karya ne ba tashi ba ci a nan a biyu nan a biyu wani ya saci mashin a satin nan na je gaida malama maryam wallahi mijin ma malama maryam yake gaya ya sako kawai ga wani yana wani ya ga wani yana kokarin kan mashin kawai sai alatin security yana karyawa kawai security suka zo suka rike shi mashin din kare ina mu kulli ce gaskiya ba nawa bane me yasa zaka dauka wa me shi ce wallahi abincin da zan ci nake nema ba wani tsoro ba kuma ya ce abincin da zan ci kawai nake nema ta hanyar sata kayan mutane ba wani damuwa Ke kawai abinci ne nake nema da zanci to haka mutane suke yi yanzu a garin nan ne fa a wata unguwa wani ya saci akuya dattijo ne ma ko da yake tsoho kai Don dattijo ba ya yi sata ba da yunwa an gane tsoho ne ya je zai siyar sai yan unguwa unguwar da ya sato sai suka ga wannan akuya ai ta gidan suwa ne karam sai aka yi waya wani eh wani ga wani ya zo da akuya ku zai siyar suka bazamo a guje suka taho ana zuwa ga yi tsoho ka tsaya ana ciniki baba iya eh, akuyan na ina ka same ta sai ya tsuru tsuru baba iya eh, akuyan na ina ka same ta ke to wallahi kwana uku kenan yau ne na uku gidana ba ɗora abinci ba duk abin da zan yi na yi abin ya wa ni abin kawai ba dai tawo ba ce sai kuka tsoho ya zauna nan sai kuka sai kuka yake a nan ne sai da aka tausaya mai ce to baba ka daina haka bai kamata ba ya ce jama'a dan Allah wake da dan wani abu a tattara aka sai mai masara aka sai mai dan abinci ne aka ba shi wani abu aka ce ka kai gida to to yanzu wasu tsofaffin bin injina suke sai ka kan tsohon arziki kuma barawo da sun ga mai inji ya yi sai su ce wannan masarar kai tun da ba wuta ni na ma ɗauki abuna zan kai injin ruwa kuma karya ne yana ɗaukewa sai a bar mai inji da mai masara rikici kuma yanzu ko tiya biyu aka ɗaukawa mutum ba fa zai iya yafewa ba kai tiya ɗaya ma saboda yanzu tuwa zai yi idan ya ce ya yafe to idan ya koma gida ita matar shi ba za ta yafe ba ko za ta yafe idan yanzu ya kai tiya ɗaya da za a yi abincin yau inji aka saci idan mai inji ya ce ya yafe a idan shi mai masara ce ya yafe mai inji abu ya wuce idan ya dawo gida ya ce matar shi an sace a yi hakuri a zauna haka to ita za ta yafe ta zauna haka karamin tashi hankali za ta yi jama'a kun gane to da haka ku riƙa kula da mazajen ku abinci kuma kai ma magidanci in ka kai ka tsaya saboda mata yanzu ba hakuri gare su ba duk wanda baka kawo ba ba za ta yadda ba kuma wannan abin ta rubuta shi ta yi rakodin ɗin shi dan matsala za ta ce ba ka ciyar da mu wallahi ko ko ta aka ji so ɗaya ne fa baka da abincin ba amma tana iya cewa ai ko ciyar da mu bai kuma rana ɗaya ne kuma ka ji ma masarar ce ta aka ya inji mata ku ji tsoron Allah shi sa wani alkali a wata karamar hukuma da aka faɗi na gaya muku ya ban sha'awa ya zo ya ga mata kawai jingim a kotu ya tambaya waɗannan fa lafiya wani rikici aka yi aka ce duk ƙara suka kawo ƙara e na me aka ce ai duk mazajen suka kawo ƙara mazajen su e sai ya tashi daga wannan cambar ya fita ya ce duk wadda ta san mijinta ta kawo ƙara ta ba wurin nan ni ne dai alkali an kuma ta ji ta shigo kotun wannan munafuka sisi sai tena wannan simi simi sai tena duk suka ba wurin Allah ka shiryar da mu to jama'a kun ji ko kuma mun dai karanta da ku akan bashi annabi yana cewa duk wanda ya bada bashi idan ka bayar kullun garin Allah ya waye har zuwa ran da za a biya ka ran da aka yi za a biya ka kullun idan bashin dubu ka bayar naira dubu to kullun garin Allah ya waye Allah zai sa a rika baka lada na kai sadaka da naira dubu har zuwa ran da aka yi alkawari za a biya ka idan ranar ta cika wanda ka ba bashin ya zo ya roƙe ka arziki wani ka yi haƙuri ka ga yanayin nan naira dubun nan ba za ta samu ba yanzu amma nema alkawari don Allah ka ɗan ƙara min wani abu zan wani lokacin ka ƙara min wata ɗaya ko wata biyu in Allah ya so ba zan bari ta wuce ba zan biya to idan ka ce ka ƙara ɗaga mai ƙafa daga ran da aka yi alkawari to daga ranar kuma annabi ya ce kullum Allah zai rika baka ladan kai sadaka da dubu biyu haran da ya kawo ya biya ka haran da ya dawo ma da naira dubin ka fa Allah ka shiryar da mu wannan hadisi sahihi ne yana nan al'imamu muslim ya ruwaito sa a kitabul musaqat lamba hadisi na 566 ana nuna mun lokaci yayi ya kamata mu tsaya a nan karatu sai gobe ina mai cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum